ya sa albarka a cikin auraren musulmai da baki ɗayansu Allah ta'ala ya sa albarka a cikin zamansu cikin zamansu Allah ta'ala ya tabbatar masu da shi kishiyar haka kuma muna roƙon Allah ta'ala ya maida masa shi ne cikin Muhammad Muslim Ibrahim wanda shi ya kamata ya gabatar da wannan muhadarar a daidai wannan lokaci da uku ya hana shi isowa. Maudu ta ce yi magana a kan shi ra'atu salih ba na almar'atu saliha mace ta gari ya dace da mace ta gari kamar yadda fatan kowace mace a rayuwa shine ta dace da namiji na gari ita wannan kalmar alzauju salih ko almar'atu saliha wani abu ne da kowane ɗaya kowane ɗayanmu kowane ɗaya daga cikin mazaje da mata yake fatan shi a cikin rayuwarsa ta zamantakewa yana da sau yana da kankanin namiji da mace wanda Allah ta'ala ya kaddara idan da mutum zai yi shekara ɗari a duniya ko tisin ko tamanin ko saba'in ko sittin ko shekara nawa Allah ta'ala ya kaddara za ka yi a duniya to shekarun da kai a gidan mahaifanka su ne na alaƙar ka da mahaifanka amma a ɗabi'a a da aka fi yi wa ɗan adam fata shi ne shekaru da zai yi rayuwar da zai tsakankanin miji da mata su ne suka fi yawa a rayuwarsa domin idan Allah ta'ala ya kaddara ba ɗaya ce aka haifa a cikin gidanku ke ɗaya ce biya a wurin babanku ke ɗaya ce biya a wurin innanku ba za a ce mai ba za a ce mai gidanku gidanki ba amma kuma ko da ke ku hudu ne a wurin mijinki za a ce za mu je gidan wanci ba za a ce za mu je gidan su wanci ba saboda saboda a ɗabi'a gidan mijinki shine gidanki na dindindin to ana so ya zanto cewa an shirya rayuwa ta zama ɗin wanda za ta zama ta dindindin aka samar da maburi da zan magana a kansa na mace ta gari wadda za ta samu rabauwa mace ta gari ta bambanta da sauran mataye domin da yawa daga cikin mutane ko da yawa daga cikin mazaje idan ya tashi idan kafin ya tashi aure yana cikin rayuwar shi ta samartaka Hukuma na bangaren makwabta bangaren dangi bangaren hukuma bangaren makarantu bangaren kowane bangare yana da kasawar shi wadda ta taimaka wurin rashin samar da mata na gari a cikin al'umma da yawa akwai su sai dai basu kai yawan da ake da bukata ba kamar da su ma bangaren mazajen din hakan shi ma yake rashin matsalar da ke a wurin tarbiyya wurin iyaye ko wurin makwabta ko wurin dangi ko makarantu ko hukuma su ma sun su ma sun taimaka wurin rashin samar da mazaje na gari da yawa a cikin al'umma wannan bangaren ba wai dan a bangaren mazaje ba irin wannan matsalar ba to amma maudu'in da aka ce in tabo ya shafi mataye ne zanna lalle mu sani cewa kafin mace ta zama mace ta gari tana buƙatar ta samu siffofi da yawa waɗanda za su taimaka mata ta zama mace ta gari wadda za ta zama abin kwatance a cikin al'ummarta abin kwatance a cikin danginta abin kwatance a cikin ko ta siffanci da wasu siffofi mafi girman siffar da ake nema a wurin mace ta gari shine yana daga cikin hikimar da Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta yin aure shi Allah ta'ala yake cewa ni taskunu ilaiha domin mutumin da ya auri mace ya samu natsuwa da kwanciyar hankali a kanta haka ba za ta samu ba idan ba da'a da biyayya shi yasa a musulunci aka hana aure mace ko kuma ita ba ta so shi ne ke so a ce wallahi ko gawar ce sai an kai gidansa ko kuma shi ne tausayi daga bangaren miji a samu kuma tausayawa daga bangaren mata a samu kauna da soyayya daga bangaren mijin a samu kauna da soyayya a bangaren ita matar da haka yana daga cikin abin da ke siffar mace ta gari shine da'a ga mijinta ta yi biyayya idan har akwai wani abin da take ganin kamar ya dane mata ko ana iya tattaunawa a duk lokacin da aka ce an gina an gina zama akan kauna da soyayya to tattaunawa za ta fi samun sauki. Masalan yake cewa allati idza nazarta ilaiha sarratka shine duk matar da idan ka kalle ta za ta sa maka farin ciki a zuciyarka wannan ita ce siffa ta farko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na almar'atu saliha yake cewa allabi idza nazarta ilaiha sarratka ita ce wadda idan ka kalle ta za ta sa ka farin ciki da jin daɗi yaushe ne mace za ta sa ka farin ciki da jin daɗi shine idan ya zamanto cewa maganarta kwalliyarta da sauransu za su jawo hankalinka amma dama idan yar bala'i ce tana jiran ka dawo kana shigowa cikin gidan to ba abin da za a fara da shi sai tashin hankali sai masifa ko kuma ba tashin hankalin ba masifar amma kuma ita an jarabe ta da bata iya kwalliya ba ko kuma abin da take tsammani shine kwalliya a wurinta shi kuma a wurin mijin ba shi bane ba shi yasa wasu masana suna cewa yana daga cikin abin da zai taimaka ma zaman aure tattaunawa tsakanin mata akwai mijin da bai son hoda shi bai son hoda a rayuwar shi haka ciwon shi yake in ma aljani ne gare shi to yana da shi shi aljanin shi baya son hoda kawai shi ya fi son ki shafa mai ki zauna cikin gida wani kuma yana son ki shafa hoda amma bai son ki hurtutu wani kuma so yake ya ganta ta yi hurtutu kala kala ne kowanne da bakin tunanin shi wani so yake idan ba ta shi ta yi kwalliya ka ko kwameman gidan ta kwama wani baya son ta kwama ta girka gidan in ta kwama sai ya ce wannan kuma daga ina wani kuma abin da yake so shine kulliya ya ganta cikin atamfa bai son ya ganta cikin ƙananan kaya saboda shi ba kawai ne in ya ganta zai ce wannan kuma ya akai to tattaunawar tsakanin mijin da matai zai warware mata samun wannan kwanciyar hankalin na wurin abin da ya shafi suturar da za ta sa wanda za ta jawo hankalinsa abu na biyu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa allati idza nadarta ilaiha sarrafka sannan sai kuma ya ce wa idza amarta wa idza ata'atka idan kuma kai mata umarni za ta yi maka biyayya dukkanin abin da ba saban Allah bane ba miji ya maki biyayya maki umarni za ki masa biyayya na rida a an ga an yi bayani akan biyayya ga miji a baya sannan kuma yake cewa wa idza gibta anha hafizatka fi ma fi fi hawa mali a ah, haka kuma fi nafsihi wa mali sannan idan mijin yayi tafiya ko da ba wai magana sai tafiya zuwa wani gari ba tafiya ya tafi wurin aiki musamman a yanzu a ramanin da ake ciki wata da mijin ya sa kafa ya bar gidan ita ba tafiya ta yawo ba amma bambancin ta da wata take yawon bai da yawa saboda yan mijin na barin gidan ta ɗauko waya ka shiga tana chatting da wancan namijin tana chatting da wancan namijin tana chatting da wancan ta shiga facebook maganganun da bai dace ba kila in ba ba a facebook ta shiga cikin ah, whatsapp ta shiga maganganu da mazajen da bai dace ba ko tana cikin wasu group wanda bai dace ba wata saboda ma da fitina ko da mijin na cikin gidan idan abin ya cizo ta za ta kirkiri shiga makewayi ta kwashe minti talatin yadda kasar tana da aljanin makewayi ta kwashe ba komai take ba bakin chatin a cikin makewayi domin tana so ne ta magana da wani namijin da ba nata ba wannan ba karamar illa ba ce ba da haka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa idza gibta anha hafizatka bi ah, bi maliha ah, bi malika wa intaha za ta kiyaye maka idan ba ka nan za ta kiyaye a cikin dukiyarka da kuma mutuncinka ma'ana ba za ta zama almubazzara ba a cikin abin da ka ban mata da dukiya sannan kuma ba za ta zama mai wulakanta kanta ba ko mai tozarta kanta a takankanin mutanen da take rayuwa a cikin su ba musamman a yanzu tunda muna cikin rayuwa wanda take akwai bukatuwa dole da ta cakudayya tsakanin maza da mata a wasu wurare a wurin ayyuka a makaranta a asibiti a wurin ayyuka a wurin karatu a wurin kaza a wurin kaza yana daga cikin siffar mace ta gari ta sani cewa aiki ya haɗa ki da maza wannan fa mazajen ba ba ba muharraman ki bane ba ki tsara mutuncin kanki ki tsara mutuncin aurenki sai ki tsira da mutuncin ki kuma ki kara mutuncin mijinki kuma ki kara mutuncin zuri'ar da zaki haifa amma idan kika wulakantar da daga kanki sai ki wulakantar da kanki ki wulakantar da mijinki wulaƙantar da kuma zuri'ar da za ki haifa da haka idan aiki ya haɗa ki da maza ba sai zamto cewa duk wanda zai magana a kanki zai magana a kanki ne ta magana kyakkyawa ko da wani ya mutu wani mummunan magana to zan to cewa ne mafi yawan mutanen da ke rayuwa a cikin su za su shirye ka akan cewa ke mace ce mai kamewa sawa'un ko a makaranta ko a wurin aiki ko a wurin da mu'amala ta hada ki da wasu mata da wasu mazajen waɗanda ba na naki ba haka kuma akwai hadisi imamun nasa'i wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mastafadal mu'minu min shay'in ba'da taqwallahi khairan khairan lahu min zawjatin salihah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa namiji ne wannan babu wani abu da namiji zai dace da shi a duniya ya zama ya rabauta baya ga kasancewar shi mai jin tsoron Allah sama da ya dace da mace ta gari domin idan mutum ya dace da mace ta gari zai samu zaman lafiya zai samu kwanciyar hankali zai samu natsuwa da yawa daga cikin tarihin musulunci ya gaya mana yadda mataye suka taimaka wurin kwantar da fitintunu da yawa da yawa daga cikin a tarihi yana daga cikin wani abu wanda ya kamata mu sani a daular abbasiya lokacin da daular abbasiya za ta faɗi daular da ta kama ta bayan daular abbasiya ana ce mata daulatul mamalik wannan mamalik din wadda ya fara kama wurin tsamo musulmai daga cikin bala'i mace ce ana ce mata shajar tuddu asalin ta ma baiwa ce amma ita ce ta fara ba da shawarar ceto musulmai daga cikin bala'in da suka fada a daidai lokacin da kila akwai mazaje barkatai a duniya kowanne ya rude amma a tarihi shajar dur ita ce wadda ta fara ba da shawara abubuwan da suka faru suka faru har aka samu daulatul mamalikin tunda ita ma baiwa ce da waɗanda suka biyo bayan ta duk bayi ne ake cewa daular daular bayi ita ake ce mata daulatul mamalik bayan faduwar daular abbasiya da haka muhallin shayi shine idan mace ta zama mai hankali mai tunani mai karatu to za ta iya taimakawa wurin mijinta ya samo al'umma daga cikin fitintunu kala-kala yana daga cikin abin da zai jawo mace da zama almar'atu sa'iha ta fahimci ɗabi'ar mijinta idan mijinki mai yawan son labarai ne ila na ƙasashen waje kila da na cikin gida to idan to cewa alal akalli kina dan bibiyar labarai domin wani wani namijin abin da ke kai shi hira a waje shine ita matar shi tunkunce idan ya zo a gida yana so in ya fara bada labari ta ida mashi to amma ita bata san abin da ake ba a duniyar nan ba abin da ta sani sai labarin cikin gidanta sai na makwabtarta bata saurari labaran kasashen waje ba bata saurari na cikin gida ba ita ba ta jin BBC ba ta cnn ba ita ba ta kamo jamus ba ba ta iya karanta jarida la ta hausa la ta turanci ya zo ya zo da dan son kusan kwan labarin shi yana so wanda zai kama mashi ita ba ta iya kama mashi dole sai ya ce cikin abokanan shi ya samu wanda zai kama mashi wurin labarin idan labarin ya ci shi amma yana da kyau ki tsaya ki fahimci mijinki idan mutum ne mai yawan son labarai karanta ishu da ke faruwa a duniya to ki taya shi ko da ko idan ya zamanto cewa kin haɗu da mai son labarin kwallon ne shi ya gamu da ciwon san kwallo to kina so ki hana shi fita yawon yawon labarin kwallon dan karanto labarin kwallon nemo gidan talabijin ki dan saurari labaran wasannin in ya dawo fara kama shi da labarin to zai zauna ku da shi duk abin da za a baya sai ma ki gaya mashi daga farko amma ya zo can an ci kulan ɗinsu ya zo ya dawo gida sai kuma kin ware ba shi labarin ko wata ta haihu to gida daga nan za ku ware bala'i amma tun da kin san kina da labarin an ci kulan ɗin to sai ki ware jajanta mashi to sai ku zo duk labarin da za a yi daga baya kila sai a biyo shi to kowane bangare na rayuwa idan mijinki yana da alaka da shi idan to cewa kina da wani dan masaniya akan shi in ma so kike ki hana shi ma shiga harkar kwallon to fa kila sai dan kina da dan masaniya akai ne har ma za ki hana shi da haka ya to cewa yana daga cikin siffa ta almar'atu saliha ya to cewa tana bibiyar menene ra'ayin mijinta akan yanayin rayuwa domin ta kama mashi abu na gaba a gurguje shine hibzul asrar idan to cewa tana boye sirrin mijinta baya daga cikin ɗabi'ar mace ta gari ya cewa duk abin da ya faru a gidanta to makwabtansu sun sani ɗan uwanta sun sani abokananta sun sani wannan ba ƙaramin matsala ba ce ba da yana daga cikin matsalar matan bahaushe ko kuma matsalar mafi yawan mata kasukan matan bahaushe za ki zo ki ki samu matsala da mijinki ya ɗan bata maki rai ku yi hayaniya tunda yanzu akwai zamanin waya yana fita sai ki buga wa innaku hello mama yanzu yanzu nan sai ne zage ni ya wulakanta ni ya ma zage ki ya cire maki albarka sai ki aje ita bayan kila awa biyu awa hudu ko gobe kun sasanta da mijinki kun ci gaba da rayuwa ran da duk yaje gidanku to uwarki tana nan tana kallon shi a matsayin mara mutunci dan iska mai zaginta amma idan da kila kin danna wannan a cikin zuciyarki za ku iya sasantawa iyayenki ma ba su ji ba su gani ba za ba karamin magana ba ce ba ɗan abu kaɗan da ya auku da mace ta rinka buga waya tana gaya ma iyayenta lokacin da za ku sasanta ko ba dole bane ki buga waya ki gaya masu cewa kun sasanta kuma ko da kin gaya masu su fa sun riga sun hau ba dole bane masu sabko kamar yadda ke din ki ka sabko abu na gaba shine yana da kyau mace ta zamto cewa idan kika yi aure unguwar da aka kai ki yana daga cikin sufa ta mace ta gari ta tsaya ta natsu ta san su waye ne makwabtarta wace ce za ta iya abokantaka da ita wace ce ba cancanci ta abokantaka da ita ba ba kawai daga kin je gida ba a matsayin unguwa su mace haka ki tsaya ki natsu ki kwantar da hankalinki wurin kafin ki zaɓi wace ce abokiya domin yana daga cikin yana daga cikin abin da ke cutar da mata mafi yawa mata abin da ke cutar da su shine kawai wata za ka iske duk abin da kawarta ta gaya mata za ta ɗauka sirrinta mahaifiyarta bata sani ba mahaifinta bai sani mijinta bai sani ba amma kawarta ta sani to idan kawan nan ba ta kirki ba ce ba za ta iya saka mata abubuwa da yawa wanda za ta iya tarwatsa mata rayuwa ba za ta ankara ba sai lokacin da lokaci ya kure mata Allah ta shi yayi yana daga cikin abu na bin karshe shine na siffar mace ta tagari asabaru inda shada'i idan to cewa tana da hakuri a lokacin da duniya ta juya wa mijinta idan ana rayuwa cikin yalwa da jin daɗi da kuma walwala sai ya cewa sai ya shiga cikin tashin hankali a rayuwa to ya zamto cewa tana da haƙuri da wannan yanayin ya zamto cewa alal aƙalli ko da bata ba shi haƙuri wurin haƙuri da yanayin da ya samu kanshi shi ba to kada ta taimaka mashi wurin kuma ruɗewa da tada hankali har ya kai ga ya shiga cikin wani yanayin da ya fi wanda ya fito a cikinsa da haka ya zamto cewa mace tana da hakuri da yanayin da mijinta ya samu kanshi a ciki domin ita duniya juyi juyi ce yau dan adam yana cikin jin daɗi da yalwa kuma gobe Allah ta'ala yana iya jarba shi akan wani abu wanda ba wannan ba abu na ƙarshe shine yana daga cikin abin da ah, tun da malam ya matsa mun zan yanke abu na ƙarshe shine yana daga cikin siffa ta mace ta gari shine kula da yaya ya zamto cewa mace ce mai damuwa da tarbiyyar yaranta mace ce mai damuwa da suwa ne kawayen ƴaƴanta idan mata ne idan to cewa suwa ne kawaye abokanan ƴaƴanta idan maza ne idan to cewa mace tana lura da rayuwar ƴaƴanta yana da kyau mata su sani cewa idan Allah ta'ala ya baka zuri'a to ya baka aiki tun daga lokacin da suka taso wani abin da ya kamata mu sani cewa idan Allah ta'ala ya baki yaya sawa'un namiji ne ko mace ya kamata a rinka kula a rinka lura da ɗabi'unsa tun yana ɗan yaro ila Allah ta'ala ya baki ɗiya mace sai kika lura tana da san burgewa to ya kamata ki bata kulawa sama da sauran wanda ba ta da san burgewa domin kan wannan san burgewan nata idan ba a yi hankali ba tana iya jefa kanta cikin matsaloli amma in kin san da wannan zaki ki bata kulawa ta musamman zaki jawo ta a jiki yana daga cikin matsalar mataye ka iske ɗiya ta girma gabanta ita ta hidiyarta ta taso amma bata jawo ta a jiki ba ta rinka jin sirrinta tana zuwa makaranta ta ka fahimtar cewa wace abokiya ce take yawan faɗi wani aboki ne yake yawan faɗi cikin abokanansa ki tura abinci ko maki wannan aboki da take yawan faɗi domin in tana zuwa makaranta za ta rinka yawan faɗin wata ƙawarta to abinci ciko wace ce wannan kawar. me ya ɗabi'unta me ya halayenta idan halayenta nagartattu ne ki batta da ita idan kuma tana da mugayen ɗabi'u ki ki raba su tun da wuri ko da ko zai kai ki ga raba ta da wannan makaranta haka shi ma yaran abokanai a cikin unguwa abokanai a makaranta ɗabi'u ne yau da kullum yana daga cikin albarkatun saliha wadda take za ta iya yin komi akan 'ya'yanta domin iyata ko ɗanta su zama mutane ne na garnakin a ƙarƙashin wannan kuma yana daga cikin siffar almar'atu saliha damuwa da sauran 'ya'yan mijinta wanda kuma ko da ba ita ta haife su ba sawa'un mahaifiyarsu na nan ko mahaifiyarsu ba ta nan domin ita rayuwa ba yadda za a yi mace ta zama ta gari sai ya zama to cewa tana jin dukkanin 'ya'yan mazajenta a 'ya'yan mijinta tamkar 'ya'yanta ne domin duk abin da ya shafe su na alkhairi ya shafi gidan ne duk abin da ya shafe su da kishiyar haka kuma ya shafi gidan ne a nan zan tsaya insha Allah lura da abubuwan da ake tafi da mun lokaci yayi a nan zan dakata insha Allah abin da faɗa ne Allah ta'ala ya ba mu dadarsa wanda kuma dai kuskure Allah ta'ala shi ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu malam haruna muna godiya allah subhanahu wa ta'ala da saka da alheri kusan malam ya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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات ربي وسلامه على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu farko ina da daga godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan yammaci mai albarka domin na siyantar da na tare da yan uwa munasaba na ɗaya daga cikin 'ya'yanmu da za a aurar aisha muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan aure muna roƙon Allah maɗaukaki ya azurta su da man zaman lafiya maudu'in da aka bani gaskiya in an yi la'akari da lokacin to ba za a iya samun ɗaya cikin ɗari na shi gaskiya ƙalubalen da mace take fuskanta a gidan miji gaskiya yana da yawa ƙwarai da gaske su ila iyaka zai bai matuka da kuma irin gudunmuwa da iyaye za su bayar gudunmuwar da kawaye za su bayar gudunmuwar da hukuma za ta bayar muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka a cikin wannan haduwa ta matakin farko yana so ja hankalin mu cewa mu gane ba kimar aure din da matsayin shi domin yanzu wannan shine ƙalubale na farko da rayuwar mata take fuskanta rashin sanin kimar aure rashin sanin daraja auren rashin sanin muhimmancin aure idan muka diba a cikin alkur'ani saboda muhimmancin aure allah maɗaukaki ya yi mashi bayani dalla-dalla bayanan da sallah ma bai yi mata su ba a cikin alkur'ani ba za ki samu zaman tahiya ba a cikin alkur'ani ba za ki samu zikirorin da za a yi a cikin rukuni ba a cikin alkur'ani ba za ka samu da yawa daga cikin kuntar-kuntar sallah ba amma shi aure saboda muhimmancin shi babu wata nukɗa daga cikin nukat na aure ba sai da Allah ya magana shi matakin farko Allah ya magana akan falala auren da matsayin shi wani wuri Allah madauki ishara akan cewa auren aya ce da cikin ayoyin shi wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayati liqaumin yatafakkarun wani wuri Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani akan irin matar da ya kamata a aura wani wuri allah maɗauki ya bayanin irin mijin da ya kamata a aura mawa wani wuri allah maɗauki ya yi bayanin waliyai wani wuri allah ya magana a kan sadaki wani wuri allah ya magana in an samu saɓani tsakanin mata da miji waɗanne hanyoyi za a bi don warware wannan saɓanin wani wuri allah ya magana a kan hankin mata wani wuri allah ya magana a kan hankokin miji kai eh, har ya zuwa mutuwarsu Allah bai bari ba sai da ya bayanin menene miji yake da shi in matar shi ta mutu ko menene mata take da shi in ta ya mutu abin da ya shafi hatta yayan yaro za a yaye yaro sai da Allah ya magana akan wannan amma ki dubi sallah Allah bai mata waɗannan bayanan ba duk da kimanta da matsayinta haka in wannan yana nuni akan wani abu yana nuni akan irin falala da matsayin da aure yake da shi su kuma galibin mata kalubalen da su fuskanta na farko gaskiya mafi yawanci musu su fahimci irin wannan kimar da auren yake da shi ba za ka iske irin yadda auren ke mutuwa a yau irin yadda auren ke mutuwa a yau wani hasashe da aka yi muna da adadin kotuna da ake shari'a 110 wani abu a faɗin jihar katsina so waɗannan kotuna shari'o'insu kashi kusan tamanin ko biyar cikin ɗari kan aure da ke sannan galibin waɗannan shari'o'i za ka iske da ƙyar a wata ba a samu mutuwa aure ƙwara uku ba kaga in ka ba kotu mu ɗauke ma mu ɗauke 'yan kan babban kotuna ɗari aure uku uku sau ɗari a wata kaga aure ɗari uku yake mutuwa ke na aure in ka lissafa a shekara guda aure wajen dubu uku da ɗari shida yake mutuwa a faɗin za ka tsana dubu uku da ɗari shida sun kai la'akari da wannan akwai wadanda matsalolin wanda yana ɗaya da cikin ƙalubalen da mata ke fuskanta so haka wannan shi ne abu na farko da ya kamata a ce an kalla amma a gurguje abinda nake so in fuskantar da iyaye na mata da tunatar da kaina shine a gurguje yana ɗaya daga cikin mataki ko ƙalubale na farko da ya mace take fuskanta a cikin rayuwar auratayya shine abin da ke da alaƙa da rayuwa ta ilimi tsakani da Allah da dama daga cikin mata suna fama da ɗumbin jahilci wanda yana ɗaya daga cikin ƙalubalen da mace suke fuskanta a gidan ka rayuwa ta jahilci rayuwa ta jahilci aiwa wata ce ai muna ana zuwa makaranta yadda makarantu ke da yawa yanzu ana ta karatu ana ta wane ne wallahi da yawa a ji abinci mata da dama wata tana zuwa makaranta amma za ka rasa fahimtar shin wai me take koyo a makarantar menene ake karantar da ita a makarantar ko dai ya faru ta fuskar ita hukumar makaranta ko kuma su ɗalibai wani ana fama da wannan fuskanci ana fama da wannan matsali suna ka wannan yana cikin matsala ta farko da ainihin wato iyaye mata suke fuskanta a gidan aure abu na biyu a gurguje shine matsala da larura ta abin da ya shafi mubadaratul hukuk bainar zawjayya musayar haƙoƙi tsakanin ma'aura ana samun ainihin karancin musayar harkoki tsakanin ma'aura wani yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta tsakanin ma'aura muna mara buga shugaban kungiya na jama'a tuzan bida wuta suna na jihar kaduna muna fatan Allah subhanahu wataala ya shara mishi lafiya tare da tawagar shafi daya da kwamitin da'awa da ana ramma abakar adam shugaban kungiya na dutsen mazo wanda sauransu muna fatan su fata alheri da kuma barka da zuwa sana'a gurguje ƙalubale na ƙarin gaba da ake fuskanta wato ko mace take fuskanta a gidan mijinta shi ne abin da ya shafi mataki na tarbiyya mataki na tarbiyya mana aikin Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mata na tarbiyya ta da ayyanta dora su akan kyakkyawar tarbiyya horar da su akan kyakkyawan tsari na rayuwa wannan yana ɗaya daga cikin ƙalubalen da ake fuskanta domin galibi da yawa daga cikin mata ba su san irin wannan haƙƙin da Allah ya ɗora masu ba malama ashe na cewa kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi malaman tarbiyya sun tabbatar da akwai matakai na tarbiyya ɗai-ɗai har guda takwas da ake buƙatar kowane ɗa ya samu gaba shine a tarbiyyatun da wuya wannan yana daga cikin manya-manyan ƙalubalen da mata ke fuskanta sanin makaman aiki akan aikin da Allah ya ɗora masu na tarbiyyar 'ya'yansu. Gudu da halin da matasa suke ciki. dan wallahi kullum ina kallo waɗansu 'yan shekaru nan gaba kaɗan to ina tunanin wani irin hali hukuma ko gwamnati za ta fuskanta tsakaninta da matasa saboda ainihin rashin tarbiyya da galibi matasa su da ita yanzu in ka leƙa nan prison za ka iske shi cike ina da akwai wanda ko wurin kwanciya ma da daddare ba su wurin kwanciya in ka je ainihin kotuna da irin waɗannan wurare za ka yi mamaki irin yara ƙanana da ake kawo a matsayin masu laifi wannan kuma yana ɗaya daga cikin sakaci na haƙƙin ko aikin da Allah ya ɗora mata na tarbiyya wannan ɗan tun yana shan mama a hannun keke magana ma a wurin keke koyo ke ce makarantar shi ta farko wannan babban ƙalubale ne kuma ku ne kuke haihuwar kowa da kowa malamin gari kuke haihuwar shi wani shugaba na gari ku ne iyayen shi wani babban alaran male mace ce ta haife shi wani babban injiniya ne mace ce ta haife shi duk wani mataki da mutum zai kai gwargwadon ɗabi'a ta da tarbiyya ta to abin da za a yi auna tarbiyya da halayyar mahaifin shi waɗannan matakan guda takwas na tarbiyya so kaɗai sun isa zama ƙalubale ga iyaye mata a tarbiyatul imaniya ko a tarbiyatul itikadiyya tarbiyya ta imani ko tarbiyya ta itikali a kan ki ne ne a gare ku mata wanda za ki fuskanta a gidan mijinki irin matsalolin da muke fuskanta na yaɗuwar aƙidun shi'a kina ina ɗan ke fankare ya koma irin wannan tafarki kina ina a matsayin ki wadda take ma'abuciyar tarbiyya wadda aka ɗora miki ɗawainiyar baiwa wannan ɗan tarbiyya yana ɗaya daga cikin matakan tarbiyya kuma da aka ɗora miki shine a tarbiyyatul imaniya a tarbiyyatul imaniya shine ki iya kan kokarin ɗora ɗanki bisa alaƙa kyakkyawar alaƙa tsakanin shi da mahalicin shi ya san mahalicci shi ya san babu wani abin bauta da gaskiya in ba Allah ya zama to babu wani abin da yake gani da girma kamar mahalicci. shi ya zama to yana ƙaunar aƙida ingantatta yana son tauhidi yana kyamar shirka yana ƙananin ƙaunar sunna yana kyamar bid'a ya san haƙoƙin da manzan Allah yake da su a kan shi ya san haƙoƙin da malicin shi yake da su a kan shi babu shakka wannan ƙalubale ne babba da iyaye mata suke fuskanta idan muka ɗauki mata magabata mu dubi irin 'ya'yan da suka tarbiyyantar mu dubi irin 'ya'yan da suka tarbiyyantar ibn taymiya da ake magana ka dubi shahara ta da baiwa da Allah ya mashi galibin tarbiyya ta yana karami wurin kaka ta ya same ta ita ce taymiya ɗin. Mudibi dibi ainihin ibn hajar al askalani albani eh, shek nasuddin albani allah jikin shi ke cewa a wannan iskan mai bugawa a kasa ilimin hadisi 100 ko a kasa ilimin da ibn hajar yake da shi 100 ya ce wallahi sai wannan duniyar da ke iskan take kada a yau ta yi da gaske ta ɗauki kashi 30 cikin ilimin ibn hajar na hadisi ina daga cikin malaman shi akwai mace idan muka diba manya-manyan malama sun samu tarbiyyar su ne daga iyayensu mata suka zama nagartattu waɗanda duniya ta amfana da su ta fuskan aƙidarsu ta fuskan kyakkyawar alaƙar su tsakaninsu da mahalicinsu muna iya ɗaukar samfur samfari daga tarbiyyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan mataki na tarbiyyatul itikadiyya yake cewa Abdullahi ibn Abbas ya gulam inni uallimuka kalimati ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah manzo Allah ke ma yaro karamin tarbiya Abdullahi dan Abbas dan Abdullahi dan Abbas har ranar da manzo Allah ya bar duniya shekarun shi goma sha a halin rayuwar manzan Allah yana ɗauke da shi akan abin hawansa yake ta ya gulam inni muka kalimati ya kai yaro ina sanar da kai waɗansu kalmomi ya yahfazka ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya kiyaye ihfazillah tajidhu haka. ka kiyaye dokokin Allah za ka same shi a gaban ka kusa da kai wa idza sa'alta fas'alillah idan za ka yi roƙo ka roƙi Allah wa idza sta'anta fasta'in billah idan za ka nemi taimako ka nemi taimako da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke kokarin dora shi akan ingantacciyar aqida ingantacciyar alaka tsakanin shi da jin shi yau uwa na wace take kokarin ta ga ta ingantar da aqidar danta tun yana a ainihin kusa da ita iyaye nawa ne nawa ma ne suka fahimci ma aqida abinda zai baka mamaki wallahi zaka samu waɗanda suke shi'a yaro karami ka tare shi ya san abin da yake a cikin aqida ta amma wadda take sunna ka tambaye ta menene ake nufi da ahlus sunna wal jama'a za ka sha mamaki wannan babban kalubale ne da iyaye mata suke fuskanta babban kalubale ne da iyaye mata suke fuskanta mataki na biyu na tarbiyya wanda shi ma kalubale ne a tarbiyyatu ta abudiyya tarbiyya ta ibada dan Allah mace nawa ce take zo na ta koyar da danta alwala mace nawa ce take zo na ta koyar da danta sallah mace nawa ce take zauna ta koyar da ɗanta suratul fatiha za ka iske tana karatu ba ita ba amma ba ta taɓa karantar da ɗanta komai wasu in yaje islamiyya wannan ibadai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana ishara akan wajibcin kulawa da yara akan sha'anin ibada ku dibe da manzan allah a matsayin shi na liman yake ɗauko jikan yashi Umamatu bintu zainab da ita yake zuwa masallaci yana sallah Manzo allah yakan zo da Al-Hasan da husaina a masallaci yakan zo da alhassan da husaina a masallaci na haka at-tarbiyatu ta abudiyya abu ne wanda ke da matuƙar muhimmanci kulawa fata karshe karatun fata ya rikice yana ce ko wannan aljami ne alhamdu wannan ba gairu yaro ne an saba mai ibada an horar da shi da ibada wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata iyaye su ba da gudunmuwa yana daga cikin ƙalubalen da ke fuskantar ki a tarbiyyatul kulkiya tarbiyya ta ɗabi'u da halayen kirki Ga halibi a yau iyaye mata sukan ɓata tarbiyyar su da kansu za ta je asibiti ko ma gida zan so ma biredi ko ma gida zan so ma keke wata rana har yaron ya fahimci ƙarya ne zai ce ƙarya shi da kanshi zai ce ƙarya da kan shi zai karyata bai san abin da ake cewa karya ba sai a bakin mahaifiyar shi ki koyar da ɗanki gaskiya ki koyar da ɗanki amana ki koyar da ɗanki haƙuri ki koyar da ɗanki juriya ki koyar da ɗanki jarunta ki koyar da ɗanki ɗabi'u na gari tausayi taimakekeniya wannan yana ɗaya daga cikin ƙalubalen da iyaye mata suke fuskanta ta fuskantar biya a gidan mijinta a gurguje yana ɗaya daga cikin ƙalubalen da mace take fuskanta a ɗakin mijinta abin da ya shafi a tarbiyyatul ijtima'iyya tarbiyya ta zaman tare ga iske yaro tsakanin shi da yan ne babu kyakkyawar alaƙa. ba tarbiyyantar da shi ba yadda zai ci abinci tare da wani yadda zai mu'amala da malaminsa a makarantar islamiyya yadda zai mu'amala da malaminsa a makarantar boko yadda zai mu'amala da makwabcinsu yadda zai mu'amala ma da iyayen shi yadda zai mu'amala da abokan shi a makarantar islamiyya da abokan shi a makarantar boko duk bai san wannan ba galibi irin halin da muke sun ta kan muke nan a yau ka iske mutum babba amma bai da tarbiyya ta fuskan tarbiyya tarbiyyatul ijtima'iyya mutum ya sa mota ta kawo mashi yashi ko ƙasa ya zube ta a titin kofar gidansa wani ya zo ya faɗi ya ji rauni wanda dole shi a tarbiyyatul ijtima'iyya daga dan kurkura ya sanyo kiɗa bai tunanin waɗanda yake ɗauke da su sun shi ko waɗanda yake alin cutarwa akan titi don rashin tarbiyya ce ta zama tare ka iske mutum ya shiga kafar yaɗa abin sadarwa ta zamani ya zagi wanda ya ga dama ya cutunci wanda ya ga dama duk rashin tarbiyya ce ta zama tare ka iske bai da kyakkyawar alaƙa tsakanin shi da 'yan uwa ne yayin shi ne kokannan shi bai da kyakkyawar alaƙa tsakanin shi da maƙwabtansu wanda duk a can bayan abun ba haka yake ba akwai kyakkyawar tarbiyya wannan ko duk yana samun mataki ne daga iyaye mata sau da yawa za ka iske a yau ni na san a lokacin da a unguwarmu iyayenmu in sun zo masallaci sallar isha'i ba su komawa gida mu ne ke zuwa mana ɗauko masu kwanonin abincin su kawo musu a masallaci suke cin abinci ina kallo wani yana cin abinci da babana wani ma yana cin abinci da babana dole in mutunta shi kimanta shi yanzu irin wannan babu na makwabci da makwabci a da za ka iske makwabci ya hukunta da makwabcinsa an zauna lafiya baba ma in yi dawo je mai godiya na dole kokari da aka yi ma Allah kan da Ya yanzu irin wannan yana yiwuwa? baya yiwuwa. abin wasu saboda matsanancin ɓaci yau a makarantar islamiyya ne za ka je rikici har a kotu kan malamin islamiyya ya hukunta dan da aka ba shi firmintar da ni na gani rikici har auren yan sanda ni na gani ni kuma na san lokacin mu na primary inda ana Kaduna State ne akwai wani headmaster ma ana ce mai Mr. Matthew wallahi aka yi in aka yi hutu gida gida yake bi ba musulmi ne dan sauran zariya ne amma yakan bi gida gida inda ya san albashi su in yaje sallama da babanka ya hito ina wani a kirawo ka ga bulala a hannun shi yana kula da sallah dai in lokacin sallah ya yi in ba ban kai ba da mummunan shaida kan kamar kalalaci ya batun duka yan an aike shi ya ba da mummunan shaida kan kamar kalalaci ya ba ka kashi kuma kana ji ba makai na mai godiya yanzu irin wannan matakan na zaman tare akwai shi babu to akwai babban kalubale ga iyaye mata muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala shi mana kamar yadda kamar yadda na yi bayani cewa wannan maudu'i da aka bayan maudu'i ne gaskiya da yake bukatar yini guda ƙalubalen da mace take fuskanta a gidan mijinta maudu'i ne gaskiya wanda yini guda ma ba zai ishe shi yana bukatar silsila ma da dama akan wannan saboda matsalolin da ake fama da su da yawa da irin gudunmuwar da hukuma za ta bada gudunmuwar da iyaye za su bayar gudunmuwar da 'yan uwa da kawaye za su bayar maudu'i ne mai matukar muhimmanci sai dai kasantuwar ga shugaba ya iso yana wannan wuri dole zan taka burki a nan domin malam shi ma ya kara tunatar da mu ya faɗakar da mu ya kuma yi mana gyaran fuska cikin abin da aka faɗi da fatan Allah subhanahu wa ta'ala shi mana mafaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh